Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe, a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. kwamiti na musamman da ke binciken katsalandan da ake zargin rasha da yi a zaben shekara ta 2016 ya sanar da tuhumar rukunin rashawa na farko da ake zargi suna da hannu a wannan yunkurin rukunin ya kunshi 'yan kasar rasha goma sha uku da kuma waɗansu kamfanonin rasha uku a cikin takardar tuhumar da masu taimakawa gwamnatin tarayyar tantance laifi suka bayar an yi zargin cewa wani kamfanin nazarin hanyar sadarwar intanet da ke da cibiya a rasha wanda kuma yake da alaka da kremlin da ma'aikatansa goma sha biyu sun gudanar da waɗansu ayyuka da nufin yin katsa london a zaɓe da kuma tsarin siyasa amurka daga shekara ta hudu zuwa zaɓen shugaban ƙasa ta shekara ta shida an hakikanta cewa kamfanin ya taka muhimmiyar rawa a katsa katsalandan ɗin da ake zargin rashi da shi a zaɓen shugaban ƙasa ta wajen yin aiki da shafunan sadarwa na boge. da biyan masu amfani da hanyar sadarwar intanet da waɗansu hanyoyi da nufin karkata sakamakon zaben don shugaba donald trump ya samu galaba an kuma tuhumi mai ɗaukar nauyin cibiyar nazarin ta hanyar intanet wani ɗan kasuwan rasha yevgeny pogozin da waɗansu kamfanoni biyu da ke ƙarƙashin ikonsa concord management da kuma consulting and concord catering takardar tuhumar ta bayyana cewa prigozhin da cibiyoyin kasuwancinsa sun ba da makudan kuɗi ga kamfanin nazarin hanyar sadarwar intanet ɗin da nufin yin katsalandan a zaben da aka gudana a amurka cikin shekara ta 2016 babban lauyan gwamnatin amurka ya ba da umarnin nazarin yadda ma'aikatar shari'a da kuma hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa ke ɗaukar matakai idan aka gargaɗe su kan waɗansu da ake cewa ya yiwu su kashe mutane da dama. Wannan ya biyo bayan amincewa da hukumar FBI ta yi Juma'a cewa ta yi watsi da kwarmata mata da aka yi game da mutumin da ya kashe mutane goma sha bakwai ya kuma raunata waɗansu sha hudu a wata makaranta da ke jihar Florida ranar Laraba. Hukumar FBI ta ce wani da ke da dangantaka ta kud da kud da maharin Nicholas Cruz ya kwarmata masu ranar biyar ga watan Janairu game da sha'awar kashe mutane da matashin ke da ita da kuma waɗansu bayanai masu tada hankali. jami'an hukumar na musamman ofishin fbi da ke jihar miami robert lasky ya shaida wa manema labarai cewa ofishinsu bai sami wannan bayani ba ya kuma yi nadama sabili da irin bakin cikin da ya jefa iyalai da dama daraktan fbi christopher Ray ya faɗa a wata sanarwa jiya cewa hukumar za ta gudanar da cikakken bincike kuma ma'aikatan hukumar za su iyaka iyawa su inganta ayyukansu da kuma yadda suke gudanar da aikin shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya yaba sabon babin da aka shiga a ƙasar tare da yin alkawalin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan murabus ɗin magabacinsa jacob zuma wanda badakalar cin hanci da rashawa ya dabaibaye a jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki gaban majalisa jiya ramaphosa ya bayyana ƙarfin gwiwa tare da bayyana tsarin na farfado da tattalin arzikin Ramaphosa ya ce ya kamata mu mance da duk wata muguwar fata da ta hana mu gaba domin yin yanzu mun shiga wani sabon babi yanzu gari ya waye an rantsar da shi ne ranar alhamis kwana ɗaya bayan tilastawa zuma yin murabus biyu bayan jam'iyyarsa mai mulki ta anc ta juya wa mulkin nasa da ke fama da rudani baya zuma ya sauka daga karagar mulki a latilas bayan da jam'iyyarsa ta yi barazana amfani da majalisa ta kaɗa kuri'ar kin amincewa da salon mulkin sa ya kuma yi korafin cewa jam'iyyar ba ta yi masa adalci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar ministocin kasar Habasha ta ayyana doka ta ɓaci ta watanni uku a ƙasar wadda ta kama aiki nan take. An fitar da sanarwar ne a kafofin watsa labarai kwana ɗaya bayan da Firayim Minista Hele Mariam da Selen ya sanar da yin murabus. Wata sanarwar gwamnati ta ce an ayyana doka ta ɓaci ne domin kiyaye doka da oda da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaron ƙasa. Sanarwar ta kuma ce an yanke wannan shawarar ne sabili da faɗan ƙabilanci da kashe-kashe da lalata ƙaddarori da ake fuskanta a wannan ƙasa. Ethiopia ta yi fama da ƙin jinin gwamnati cikin shekaru da suka shige. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Mai zama zarki Allah, malamai ya Allah, mu fara da sunan Allah madogara. mu fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ji ba mu gawara madogara. Amen. dangalin waya malamin gogo na danje. Madallo ma'aikatan dangalin To jama'a barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na bari ya huce a wannan safiya ta Asabar tare nake dai da gogan naku. Salamu alaikum Malam Iro. Amin wa alaikum salam Usmanu ya sanyin nan. Wallahi akwai shi sai a hankali. <laughs> Gaskiya sai a hankali wannan sanyi. Abin ya ki tafiya ya zauna ya yi ya mana zaman daren. Ya yi gaba ya yi baya ni abin da ya fi ban tsoro ma wannan in aka yi ɗan ruwa ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa. dole na su eh, titi ba wallahi sai ka ji kai zaman yan bori dubar <laughs> gaskiya ne wallahi dole na nemo ta amma amma na nemo irin takalmin nan mara mai rashin santsi ta kasa din nan wanda suke ce dan mm, non slippery din boot kenan boot din nan da kasan shi kurzu kurzu Eh, eh, in ba haka ba maza za su sha wuya mm, gaskiya ne <laughs> to mala irin wannan wakar da na ji eh, lambala ne ko lambola lambala wali ba eh to ya mm. take kuma sarkin wakar kasar tangaliba. ba. Oh, tangali. yana nan yana waka sosai wallahi. Au, yana da rai ma? Yana nan da ransa. to sarkin wakar tangali. Yana nan da ransa ma nan gaba za ka ji akwai wata waka wanda ya ma talban Gombe wato gwamnan Gombe na yanzu kenan dan Gombo. Ah. Tabbatar da cewa dai har yanzu. Eh, tunda inda har yawa dan Gombe to yana nan kenan. eh a inda yayi wa dan kwamba lalle yana nan yana waka ke <laughs> <laughs> to Allah sa mu dace to to barka ka fara mika gaishe gaishen ne ko mika to barin barin fara to da yake na fito da su sawanu yawwa bismillah dan bin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu Sha'ibu mai blouse kofar gabas faki tare da isu hundila faki sai sarkin faki Alhaji Jafaru Aliyu muna mika dimbin gaisuwar gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu mm. wato hajiya asabi alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da hajiya sumaye da hajiya gogo jimata alhaji arado da rumfa a ashaka mm. sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai sauraronmu umar bello modibbo wuro biriji karamar hukumar akko a jihar gombe mm. wanda wani bafulatani ne wanda ya kuma da wani labari na ari ari dan Oh, yanzu eh, haka akwai shi a ƙasa yana nan a ƙasa ke <laughs> eh? daga ka karanta labarin ka san cewa ba ne eh. dan mun gaisuwa zuwa ga sade sa'idu daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasara nasarawa funtuwa sai gaisuwar yusuf wato garba dauda bin afan unguwar jaji a potiskum tare da wato haruna muhammad katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar katsina sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga abba sa'ad mahuta da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigaya Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren 'ya'yansu mm. Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka fi san da Kabiru da wa Adamu Abdullahi wanda aka fi san da sunan mm. mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma ta murna mm. zuwa ga wato cp controller na, na prison kenan mm. gimba mano dumbulwa wanda aka masa ƙarin girma mm. daga mukaminsa na dcp zuwa cp a uh, kimanin makonni biyu da suka shige mm. Allah Ubangiji ya taya shi riko. Muna nika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga 'yan kungiyar mura talaka waɗanda suke gudanar da babban taron su mm. a kwantagora da fatan Allah ya sa a yi taro a gama lafiya. Amin amin. Usmanu gare ka. To ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki na tasa da so dangi wanda za a amarya amarya yawa za a yi shi. Amma mun sani da yau da waka amarya muka shi. ba. Shi ne za mu yi mata na bangajiya. Eh, ma mata na bangajiya. Eh. <laughs> Allah ya kai mu. Wanda za a ɗaura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu. Fabrairu kenan wuraren Juma'a mai zuwa ko? Ranar Juma'a mai zuwa. Yawwa in Allah ya kai mu za a daura da karfe uku na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina. Sai mu ce alaba da zaman lafiya. Amin sun ma'amin matuƙa raba. Eh takalmin kaza. Eh. <laughs> to wale ira sannan akwai sakon ta'aziyya da nake son yi amfani da wannan dama mu mika na wani shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda mm, Allah ya ma rasuwa jiya wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman na Hausa musamman eh. a duk wani dai ba ya san gaskiya ne mm. ya ba da gudunmawa sosai tun daga sai nta ne FRC duk ayyukan shi har inda ya bari kafin barin shi duniya a liberty radio ne yake aikinsa mm. to sai mu ce Allah ya kan shi da rahama amin sun mama Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakuri eh, wurin shekara 74 eh, ya rasu yana wurin shekara 74 ne yanzu haka sai mu ce mm. Allah ya gafarta masa amin yawa sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta Alhaji Yusuf Buratai baban babban hafsan sojin Najeriya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa wanda shi ma tsohon soja ne yana cikin yan mazan jiya da suka yakin duniya na biyu sai mu ce Allah ya Eh, gafarta masa Allah ji kansa Allah sa ya huta amin amin to yanzu malam idan zan shiga gaishe gaishen inda zan fara da malam Musa mai wanki da guga a can lokacin Road a Kaduna da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mu ce sosai <laughs> sai malam Duro na Karan Jaba Ka san akwai gadar Jaba to kullum sai na ce gara <laughs> eh, to Karan Jaba da kuma matarsa Kadi sai mu ce mm. muna musu gaisuwar fatan alheri Allah ya sa an wayi gari lafiya sai kuma mu lulaka mu shiga shafinmu na majalisar facebook ta a bari ya huce inda sakon gaisuwar fata alheri zai je zuwa ga usman muhammad maiduguri da adamu gosho da kuma muktar kumasi sai ahmed bello da naziru agama sai kuma tijjani e musa gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga muhammad sani jalam da kuma salis jibril musa sai gaisuwar fata alherin zuwa ga man bello da kuma abubakar egiwa gaisuwar fata alheri na ya huce zuwa ga asma usani muhammad da muhammad bin umar da kuma usama muhammad da hassan isa talba sai isa musa garko da kuma awwal gombe da baban gida biji sai eh, yan warkoki guda biyu da ke hannuna na karshe akwai hmm. gaisuwar fatan alheri na bari ya wuce zuwa ga ubali mu'azu hadeja da abdullahi muhammad sai akibun kwankwasiya da kuma hajiya aisha maman sadiq sai usman muhammad usman da umar bello daga karshe gaisuwar fatan alherin na bari ya wuce zuwa ga bala baba sambo da nuruddin haya lasanawa da shekarau salisu da nura musa inda da inuwa muhammad da kuma nabila muhammad inuwa sai ce su ne da suka kammala a na yanzu malam iro sai ce dan latsa mana ɗaya mu yi. to ku duba ka hangalin matar haure ya tago saboda karuwa duba ka hankalin matar aure ya dago saboda karuwe. duba ka hankalin matar haure ya dago saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya dago saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure saboda karowe. Eh. Ku duba ka hankalin matar haure ya da ku saboda karowe. Eh. Ku duba ka hankalin matar samare san wewe da kwaya. Karuwe tunu samare san wewe da kwaya. Karuwe tunu samare san wewe da kwaya. Karuwe samare san wewe da kwaya. Karuwe ga samare sauyewe na kwaya. Karuwe sun ga samare sauyewe kwaya. Karuwe sun samare kwaya. Karuwe sun samare kwaya. kwaya. to malam iro kai dama ka ce yana yana ci gaba da waka <laughs> eh <laughs> yana yana ci gaba da eh, waka bambala ba eh bambala gaskiya waka ta yi daɗi sosai kan mm. sai mu ce to Allah ƙara lafiya da basira akwai wannan labari da nace maka eh, karanta dai ka san mu fulatani ne wai yana so dai ya ce dai labarin na ya shafi dan eh. kanuri ne wato barbari sai ya rama <laughs> eh wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama kan shi To, jifa ya dawo kan mutum kenan. Eh, kasan cewa ɗan uwa ne. <laughs> Eh, dangi. Mm. <laughs> To, ina jin ka Yawwa, to, kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Wuri Biriji a karamar mm. hukumar Akko a jihar Gombe ya aiko da ta yace labari ne mm. na bagwarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara. Shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masai sai da kura da nono mm. zuwan sa ke da wuya sai ya sa aka masa damu aka bashi ya ca kaje wai yace wai zai rubuta ya sha ne sai ce ya ca eh ya ca a to eh, an samu an samu wani abun nan eh, eh. ce to daga nan kawai sai kicin gida da bishiyar da ya zauna karkashin ta mm. kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi eh. gashi akwai masu irin sana'ar sa ta sane da mhm. damfara a cikin kasuwar mm. yana bacci sai wani ɗansa sani ya sarraf ya caje ɗan kuɗin da ke jikinsa kaf ya mhm. ɗauke su babar shi ko sisin kwabo ba shi kuma arabe tashi ba sai da yamma ta yi lokacin da ya tashi ma kasuwa ta fara watsewa oh. ya sanya hannu aljihu ya ji babu ko sisin kwabo yadda ya tabbatar an masa sane ne sai ce bari dai ma kawai ya mai da kansa kamar mahaukaci eh. watakila za a taimaka a sanya sha mota zuwa ya koma garin su Allah eh shikenan kawai sai fara ihu yana zage-zage da jefe-jefe a cikin kasuwa kasuwa eh, ya haukace shi a kasuwa akwai irin masu bada maganin mahaukata din nan Allah yasa aka damko shi eh. aka daure shi aka kai shi gidan mahaukata <laughs> <laughs> aka fara yi masa magani da aka hure yaji a hanci sai ce ari ne fa baka gane ni ba ko <laughs> na zo sata shine shine kuka kama ni wai na hauka shi <laughs> wai ba gane shi ba shi hanci ya dawo da hankali sa eh, daidai ne fa ba gane ni da ba abin da zan ce muka ce ka san a maganin hauka hadda tsabga to sai kuma na ji an ce shi yaji ya ma ga matsabga shi na shi subhana awa <laughs> ah, ya ji hanci hanci ya sha ji ya kaga ko dole ce ari ne to ah, amma kuma hausar da yake fita bakin ka anya ba dangi ne wannan abu ba a ah, ai kai ma daga ji ka sani anya ya juya ma ina ga kai kanu da yanzu ka hanci ya hauka shi ya hauka shi eh, gaskiya gaskiya akwai akwai ayat tambaya <laughs> Akwai eh. wani labarin ma wani wani eh. ɗan gajeren labari. ba ni ma gajere. Da wani mai eh. saurare rubuta mana yace wani dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunna mm. ya duba ya duba kowane bangare bai ga mota ba. Mm-hmm. To amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda mm. ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin. Ke bayan Allah ku leƙa min kan titin nan babu motar da take zuwa ko? Da Yawwa ya tambaya aka ce masa baba ai tun ɗazu babu mota. sai mm. ce musu ai gara daina tambaya da kyau mm, don an ce ba a ganin motar ajali <laughs> kuma da haka ne da Hassan ta to me hikimar shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai ka ji karawo a daga ina ta fito ba a ganin motar ajali sai ya shiga kawai ji ta dauki sai dai ji ta sauke shi a tashar can Mm, wallahi Allah ya sa mu cika da iwani. Amin Shi wannan dan guntun labari dai zan rufe maka da shi. Shi wannan mm. irin irin malalatan magidantan nan ne masu ce ne ladan azai ban labari na cinin na ta dariya wai eh, eh, su su shi bai ce ne sai matar shi mm. take yi sai ta yi. A ah, kullum ya zo gida ya ci abinci ta yi shi lafiya lau da daɗi shine sai ya zauna ya kwasa. To ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana nan tana ta kwafar shi tana kallon shi. Sai cewa ta sai ce kai ai matata. ai in san ki nake da na ci abincin nan kin irin wannan girki kawai in ji daɗi ya kama ni in ji na san ki mm, mm. ta ce hmm, musamman ma in na dafa da kuɗi na ba kama ka taba cin abinci ka bani dubu goma nake ka Zai <laughs> loma ta koma sai bai da loma <laughs> <laughs> ta ki haɗiwa wai ya gama dubu goma ake bin shi ne kai ta gane to musamman ma in ni na dafa da kuɗi na bana dole ka ji kana so <laughs> wato ya ji daɗi abinci saboda eh, sai da ta cika ta yi mai daɗi sai da ta cika ta yi mai daɗi wani wani yana ƙara santa ka ji daɗin mm. eh to an kiwayen ta gane shine yayi <laughs> sai wale bari bari bari ka sake bari mu sarara daga cikin wannan to ya yi kyau mai sama sarki Allah malami akwai Allah mu fara da suna Allah madogara ya no hay. ta kicin kasa Tanzania madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya. A kalan